أنك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرع أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد wannan jima'a yau sha takwas ga a watan takwas hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da arba'in da bakwai daidai mu wato ita ce bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abinda na tunatawa wa ba'd wa ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habbirikum wa nafsi yana tsoratar da ku kuma yana tsoratar da kaina da ni da ku mu ji tsoro min al-isha'ati bisa ga watsa an ce an ce tsakanin mutane watsa an ce an ce tsakanin mutane yau babu wata babbar sana'a kamar watsa an ce an ce tsakanin mutane jama'a ku nisanci watsa an ce an ce tsakanin mutane abinda ba ku tabbata ba ku yi ta yawo kuna yaɗa abinda ba ku da tabbas ne ba ku da hakika ne ba ku san wada al'amurra suke ba lokacin nan da muke ciki lokaci na na siyasa wato lokaci na mai haɗarin gaske saboda haka o haddirikum yana tsoratar da ku min daga watsa an ce an ce bainal musulmi na tsakanin musulmi ku bar watsa an ce an ce tsakanin musulmi wata tabbaya auratihim kuma ku bar al'auran mutane binciken sirrin mutane wani kaza yake yi wani bai kaza wani bai kaza wani kaza yake yi ai wani bai tare da mu ai wani a tare da mu ai wani bai son mu ai wani ka son mu jama'a ku nisanci wayannan abubuwa Duniya ga da kun ka gani da a waye gari wanda na gaba nan ku son ka bata kuma za ku bata ku tafi kuma a saka muku da abin da kuka aikata duk wanda ya zama yana bin al'auran mutane yau an kai bebe-bebe al'auran mutane hatta fi buyutun har da cikin gidajensu binciken sirrin mutane aka yi har da cikin gidajensu binciken sirrin mutane aka yi jama'a ku hattara da wa'annan abubuwa abinda hudun mutum ya yi sai an yi mai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari zai yi shari'a kuma zai wa kowa hukuncin abinda ya aikata saboda haka kada ka bari wani ya sa ka don biyan wata bukata ka yi abin da ba daidai ba ka aikata abin da ba daidai ba ka faɗi abin da ba gaskiya ba don biyan buƙatar wani mutum Allah subhanahu ta'ala ya ce na na hasu na wa ziyada wayanda sun kai aiki mai kyau wato za a saka musu da sakamako mai kyau wa ziyada kuma a yi musu ƙari ga sakamakon aikin da suka yi amma wallazina kasabu sayi a sayyi'atin ha, amma wayanda suka aikata mara kyau to jaza'u sayyi'atin bi ha, sakamakon mugun aiki fa da iri ne abin nan da kai fa iri ne fa za a yi ma in aiki na kai shi za a yi ma iri ne in magana ta kai kai irin ta za a yi maka jama'a ku ji tsoron Allah ku yi tunanin gaban ku ba baya ba baya kan ta riga ta wuce amma ku yi tunanin gaban ku ku yi tunanin gaban ku duniyar ga da kun ka gani ba daɗi gare ta ba sai ka ga mutum cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da natsuwa yana sa a yi ci mutuncin kowa a kwana a tashi ka gane da 'yan kwaza ana gidan yare da shi duniya haka nan na taki abinda kawai an maganinta ka yi ƙoƙari ka bi Allah Allah shi adda bisa Allah shi adda ƙasa shi adda gabar da yamma shi adda kudu da arewa idan ka bi shi ya san kowa ya san komi ya san ko'ina zai saka mu kowa da abin da ya aikata jama'a ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan abubuwa sun yi ta aukuwa har annabi yana ta hankuri yana ta hankuri har ya kasa hankuri yayi magana annabi na abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wato abdullahi bin abbas ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana shi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yana magana da mutane masu watsa an ce an ce suna tattauna asirin yan uwansu annabi ya ce man satara aurata akhihi almuslim duk wanda ya tuha ya tuha asirin al'aurar dan uwa ne musulmi wanda ya zama ya bi hanya mai kyau wajen taimaka ma dan uwa ne musulmi ya tuha mai asiri to duk wanda ya tara aurata muslim duk wanda ya tuha asirin musulmi dan uwa ne satara Allahu auratahu yawmal qiyama shi ko ranar kiyama Allah zai tuha mai asiri shi ma ku tuha ma ƴan uwanku asiri duniya ga da kun gani ba kyau gare ta ba duk abin da ka gani ka samu ana iya wayewar gari a waye gari ba ka da shi na gaya muku ni da kaina na ga wani mutum kuma nan gari yake ba wani gari yake ba ya wuce mutane daga inda aka hito ya shiga cikin kura ya watsa mutane kura kuma ya ƙyocewa kuma ya bari a wuce ya ce don oban mutum sai ya sha kura ya ce wallahi don oban mutum sai ya sha kura wanga motar wallahi ko ta lalace ina da uku gida yau mashin ɗina in eh, an ka bani shi ba ni so sai dai in sai sama ɗan gwangwani shi ban hawa na shi duk ina motocin ina uwayen gidan suke to duniyar gada kuwa gani ba daɗi gare ta ba akwai mutumin da ya ɗora maganganu masu zahi a nan garin yana cin zarhin mutane saboda arziki ne ni da kaina nake tahiya direba na yusuf bai san shi ba ya mun kawo ga wani wuri nan cikin gari mashin ɗina ya ƙi ta yana yana ta hayaki yusuf na ta mai oda nake kai da aka daba ka san ko wani na abuwa nan bari in ka samu wuri ka wuce ya samu wuri mun ka wuce tsakani da Allah mashin ɗin nan nashi banza sun yana dubu hamsin ina kuɗin ina waɗancan motocin da an kai ta alwari da su a da wasu na nan na hawa an kai iyakar naka kama kanka ji tsoron Allah bi Allah daidai wa daida bari cin mutuncin mutane bari walakantar da mutane da yawa wanda an ka walakanta ya dawo shi ya zama babba da yawa da yawa wanda an ka girmamawa ya dawo ya zama karami da yawa to ku lura da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya tufa asirin dan uwa ne musulmi satarahu Allahu yawmal qiyama Allah satara Allah auratahu yawmal qiyama Allah zai suha mai asiri shi ma rihi al'aura ranar kiyama wa man kashafa aurata akhihi almuslim wanda ko aiki ne shin mutuncin ɗan uwa ne musulmi ya tona asirin ɗan uwa ne musulmi kashafa Allah auratahu Allah shi ma zai kuranye al'aura ta wanda kaga kana kokari ka ka zubar da mutuncin wani Allah zai sallada maka mai tima mutunci kai ma hatta yafdahu biha har sai Allah ya kunyata shi da wannan kunyatawa da yawa dan uwa ne fi baitihi cikin gida ne har cikin gidan ka sai Allah ya tona ma asiri inda ce tono asirin mutane ka kai wannan hadisi rawahu ibnu majah wa sahahu al-albani ibn majah ya rawaito albani yace hadisi ne sahihi wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma za Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam ya ma'ashara man man aslama bi lisanihi ya jama'ar wa'annan da sun ka musulunta da harshen su kawai ba da zuciya ba walam yadkhul al-iman qalbahu imani bai shiga zuciya sai ba la tu'dhu al-muslimina ka ku dora cutawa musulmi kar ku dora cutar da musulmi kuna walakanta musulmi kuna musu kazahi da ƙarya kuna tona asirin abinda a koyi la tu'zu al muslimin wala ruhun kada ku dora aibanta musulmi wala tadlubu asaratin kar ku dora da tuntuɓe su jiran da aka yi sun tuntuɓe wai abin nan wani hada hada yake da dan uwa ne yayi haka da harki. wallahi kai kaɗan, wai sai an ka ɗauki hannun hoto ya daga harke guda haka yana ce wallahi kai kaɗan sai an ka ɗauki hannun hoto yana zuwa wani gida sai aka cewa ne na gan ka harke guda ka kaɗaga ba ka tare da mu ku ji aikin minahikin Allah ɗibabben albarka yadda suka jujjuya abubuwa don su zubar da mutunci masu mutunci to ka bar ganin kayi kana da dama ka ji ranar da zai same ka wannan abu da kai sai an yi ma ko ya yahe ma sai an yi maka shi sai dai wannan da ya ma kai ko ka yahe mai saboda haka jama'a ku ji tsoron Allah game da cin mutunci 'yan uwanku musulmi hada hadisun sahihun wannan ma hadisi ne sahihi wa sallallahu alaihi wa ko manzo Allah ya ce ya mashara man aslama bi lisani wa lam yadkhul al-iman kalbahu. ya wa'anda suka musulunta da halshen su amma imani bai shiga zuciyarsu ba la ga tabu al-muslimina kafu koma kuna giban musulmi duk inda kun ka zanna mai mutunci kuka neman ku zubar da mutunci ne duk inda kun ka tayi mai mutunci kuka neman ku zubar da mutunci ne la ga tabu al-muslimina kun ga annabi ya yanke musu hukunci cewa da baki na suke da imani zuciya su babu imani su ya mashara man asalama salama bilisani, wa lam yadkhul al-iman La la tagatabu al-muslimin ya jama'a waɗanda suka imani da harshe kawai imani bai shiga zukatansu ba kakku zanna kuna jiba musulmi kuna zubar da mutuncinsu kuna neman ku walakanta su wala tattabi'u auratin kada ku dora bayan al'aurarsu abinda suke sun ka boye ku dora neman sai kun tona musu asiri kakkoi haka nan ba awa musulmi haka nan wa inna man tatabba'a auratihim haqiqa duk wanda ya bi al'auran musulmi yana neman ya kunyata su yana neman ya walakanta su ta tatabba Allahu auratahu Allah zai bi al'aurate kowane na wanda kaka kokari ka ci mutuncin mutane haka Allah ka baka mai cin mutuncinka waman waman ittaba Allahu auratahu duk wanda Allah ya bi al'aura tunda annabi ya ce kowa ka kokari ya ci mutuncin musulmi ya tona asirin su Allah zai bi shi shi ma ya ci mutunci ne ya tona asiri ne annabi ya ce waman tattaba Allahu auratahu duk ko wanda Allah ya bi al'aura ta ya da zai kunya tashi walau fi a zai kunya tashi fi baiti ko da a cikin gida ne yana sai ya kunya tashi jama'a ku bar kuhani da damar da kuka ganin kuna da ku ga kuna da dama ni duk abin da na ga dama ne zai yi mu yanzu mu aka za ba kowa yake ba kowa kake ba Allah shi a Allah shi a ko yaushe ba kowa kake ba kuma ka san haka nan ka kama Allah duk wanda ya umarni da dama tai man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ka aikata abin da ya ga dama to zai ko gamu da abin da ya saba mai war hadisu sahihun hadisan nan hadisi ne sahihi sahahul albani fi sahihil jami'a warawa Abu داود abu dawud ya rawaito fi sahihi cikin littafi ne an awaya radiyallahu anhu Kala, muawiya ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzo Allah na cewa in innaka in awratin nasi kai in kace zaka bin al'auran mutane ka dora tono a tirin su afsatahun zaka bata su za a waye gari kace babu mutum ko guda na kwarai in dai kana binciken sirrin mutane kowa aka binciken sirri ne sai an ga ya ne saboda haka in dai kana binciken sirrin mutane absattahum ka bata su aw kitta tufsiduhum ko kuma yi kusa ka bata mutane kowa da kowa saboda haka wanda ke bin sirrin mutane yana tona asirin su minahikan Allah na ya kusa ya bata kowa da kowa ya ce ba na kware na ba hadha hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi Abu Dawud ya rawaito shi wa fi sahih Muslim cikin sahih Muslim qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man nafasa an muslimin kurbatan wanda ya kore bakin ciki ga musulmi ya ga wani musulmi cikin bakin ciki la Allah bakin ciki rashin abinci na ko bakin ciki rashin lahiya ne ko wani irin bakin ciki na na rayuwa ko damuwa ɗaita haka ya yi mai magana mai kyau ya ya mai damuwa har ya ba shi labari har zuciya ta yi sanyi ya ji sauƙin damuwa ta duk wanda ya kure wa musulmi kurbatan bakin ciki guda min da duniya cikin bakin cikin duniya na fasallahu anhu kurbatan min yawan yawmil qiyamah shi ma Allah zai ya mai bakin ciki cikin bakin cikin ranar lahira babu bakin cikin ranar lahira kama a ce a kai ka wuta to duk wanda ya faranta musulmi rai Allah zai faranta mai rai ranar kiyama jama'a ku duk ina kuke ga ga hadisan kuna ta cin mutunci ɗan uwanku kowa binciken sirri malami a cikin makaranta da shi da 'yan makaranta binciken sirrin malami mi yaka aikatawa mi yaka samu ga kaza ga kaza alhaji da shi da yara ne mi suka mi yaka samu suna binciken sirri ne masu mulki da waɗanda aka mulki haka dai miji da mata kowa binciken sirri halan ba ku da labari dalilin da yasa kun ka ji ayi hadisin inna tama'ima inna ruqa wat tama'ima wat tulata shirkun ba ku san dalili ne ba dan Masa'udu ne in zai shiga gida da ya zo gida ne bai shiga bayan ya yi sallama sai ya tsaya ahem ahem ya san abin da ya kazi in akwai wani bako gidan nan wanda bai yarda da shi ba to ya ɓoye bai sun ba a sun ka faɗo matakka cikin gida matakka ma ka faɗo mata babu bayani musamman ka yi tahiya ka faɗo mata babu bayani in ka iske bako ni za ka yi to dalilin wannan hadisi kenan da ehan ehan sai ya ji an sheka da gudu da ya taho bai bincike wani na ya gudun nan ba wani na nince na gudu bai bincika ba kusa ga mata ta ɗaya sai ya kama hannunta ya matsa hannunta ya kawo ne sai ya ji karho da ya ji karo sai ya ce mai abdalilin ki ta ce ijiyar ta karuwa in ta ɗaura karhon nan sai ta bar ruwa ya ce wallahi shaidan ɗanna. in ya zage miki ijiya in ki bi shi sai ya shahe ruwan da gangan na sai ya ce to an waye gari iyalin abdullahi bin mas'udin sun wadatu daga shirka kun ga har yanzu ba ku ji ya ce wani naka gudu ba bokan ya ta faɗo mai cikin gida ita ta ba da karhon nan amma ba ku ji hadisin ya ce ya kama bokan yamba ya dai kama karhon ya kaci yace na ji manzo Allah ya ce innar ruqa wat tama'ima wat wala tashirku shikenan ko matarka ba a so kane mabinciken sirri balle mata wani balle wani mutum kowa ba a son kai mabinciken sirri wanda kaka binciken sirrin wani don ka ɓata shi haka wani Allah zai sallaɗa maka wani ya binciken sirrin ka don ya ɓata ka kana ganin ka samu nasara ka tashi tsaye sai ka ji wani irin abu da ka damu ka sai ka waɗi zauki saboda haka duk wanda ya towa asirin musulmi satar Allah auratahu Allah shi ma zai towa asiri nai satarahu Allahu Allah zai kawo mai asiri fi duniya wal akhirah nan duniya kuma da lahira wallahu fi auni al abdi ya jama'a wallahu fi auni al abdi Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al abdu fi auni akhihi muddin bawa ya kasance yana taimakon dan uwa ne ku taimaki yan uwanku ku taimaki yan uwanku da magana mai kyau ku taimaki yan uwanku da shawara ku taimaki ƴan uwanku da abin da kuka mallaka da dukkan ikon ku ku taimaki ƴan uwanku ba cuta ba ba yawo da kazahi da ƙarya ba wallahu fi auni al Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhi muddin bawa yana cikin taimakon dan uwa ne hadithu sahih wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu lalle wa'annan da ka al alfasha ta watsu fil ladina amanu cikin wa'anda suka yi imani masu yawo da karerai da kazufa ga masu imani don su bata mutuncin musulmi wa'anda kayin wa'annan abubuwa fil ladina amanu lahum azabun alim suna da azaba mai radadi fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi yasa haka na ku ba ku sani ba ku bari wa qala ta'ala la in lam yantahi almunafiquna wallahi in munafiqai basu babbata basu babbata musulmi ba basu zagi musulmi basu mai musu ƙarya da kazahi ba la in lam yantahi almunafiqun walladhina fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lahiya na rashin imani wal murjihuna fil madina da masu watsa an ce an ce cikin garin madina wallahi in ba su bari ba lanuguri yan naka za zamu shishi ta ka gare su zamu hada ka da su ka kore su su layu jawo runa ka biya sannan ba su koma ka da kai cikin madina illa kalila sai dan lokaci kadan Mal'uni Allah ne su aina ma suke bu duk inda aka aka kama su ukhzu a kama su wa qutilu taqtila a kashe su kashewa zamanin annabi masu ance ance sai da ta kai haka Allah ya saukar da wayannan ayoyi sunnatullahi fil ladina khalu min qabl sunna Allah ke nan ga waɗanda sun ka wuce can farko walan ta ji da tajida li sunnatillahi tabdila ba ka samun canji ga sunnar Allah ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ya ku waɗanda suka yi imani kaf ku zama kaman munafika Allah nan da sun ka cuci annabi Musa su yi mai wanga kazahi nan su yi mai wanga kazahi nan su yi mai wanga kazahi nan su yi mai wanga kazahi nan suna ta jiddewa mai ƙazuba daban-daban shi annabi Musa fa barra'ahu Allah ma qalu sai Allah ya kubatar da shi ga abin nan da suke faɗi abubuwan nan da suka jingina mai sai Allah ya kubatar da annabi Musa shi mutunan kirki su mutanen kirki ko ka yi musu kazayi ka je wa musu Allah wanke abi ne ya kai dan yana so abi ne fa barra'ahu Allah ma qalu Allah ya kubatar da shi daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha ya zama mai daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala wa anibin umar wa anibin amrin wa anibin umar radiyallahu anhuma qala sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-minbara maza Allah ya hau hawo minbari da bi sautin rafi'i Ya yi kira da sauti madaukaki Ya yi magana da murya mai ƙarfi wa qala ya a shara man aslama bi lisani ya jama'a wa'anda sun kai imani da harshen su walan yubdil imanu ibiqal ila kalbi imani bai sadu zuwa ga zukatansu ba la tu'dhu al muslimin kada ku cuta wa musulmi wala tattabi'u awratihim kada ku bi al awrurin su fa innahu man tatabba awrata akhihi al muslim yadda abin yake duk wanda bi al awrat dan uwa ne musulmi tatabba Allahu awratahu Allah zai bi tashi al awra wa man tatabba Allahu awratahu duk wanda Allah bi al awrata yushiku an yubdahu yayi ko sai ko ya tashi walau fi jawfir hali ko da tsakiyar gida ne na hadisin sahihun sahawul albani wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa Allah Allah

الحمد لله الحي القيوم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وسلم وبعد فيا امه محمد وحذركم ونفسي من الاشاعه بين المسلمين وتتبع عوراتهم حتى في بيوتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال man satara aurata akhihi almuslim satara Allah auratahu yawm alqiyama wa man kashafa aurata akhihi almuslim kashafa Allah auratahu hatta hatta yabdahu biha fi baiti rawahu ibn majah wa albani ya ma shara man aslama bilisani wa lam yadkhul aliman qalba la tu'dhu almuslimin wa la tu'ayruhum wa la tadlubu atharatihim hadithun sahihun ya mashar mana aslama bi lisani wa lam yadkhul al iman qalba la tagtabu al muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba awratihim tatabba Allah awratahu wa man tatabba Allah wa man tatabba Allah awratahu yabdahu fi baytihi yabdahu fi baiti ay walau fi wal albani fi sahih jami'a. jami' wa في صحيحه أما آوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت أورات الناس أبسطتهم أو كدت تبسدهم حديث صحيح وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا من قرب الدنيا نفس الله عنه qurbatan min qurbi yawm qiyamah wa man satara wa man satara ala muslim satarahu Allah fi ad-dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abd wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi والله في عون العبد ما كان العبد في wa sallallahu حديث صحيح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الحمد لله على نعمه العظيمة وعلائه الجسيمة يقول سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وقتلوا تكفيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلساني ولم يبدل إيمان ولم يبدل إيمان إلى قلبي لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تتبع أورة أخيه المسلم تتبع الله أورته ومن تتبع الله أورته يوشك أن يبدهه ولو في جوف رحله حديث صحيح وصحاه الألباني اللهم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله اللهم صل على محمد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إن أرسلها كانوا يعملون ذلك بأنهم عاما ثم كفروا وتبع على قلوبهم وهم لا يشعرون وإذا رأيت أن تنفق أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا يعتبون كل ساعة عليهم هم العدو فاعتلهم فاعتلهم الله عنا يوفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله نوروا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنبئوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ومن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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

فيها عين جارية فيها سرور مرضى وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رجعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سجعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله